ranar talata 23 ga watan afrilu shekara 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su yau ne aka buɗa wani babban zaman taro na ƙasa da ƙasa kan sharar ledodi a ottawa a ƙasar canada muna ɗauke da tsokacin wani ɗan ƙasar niger da ya halarci zaman taron farashin kayan lambu da abinci ya karu a cikin kasuwannin dogon dutse da yamai muna ce da ƙarin bayani rahoton na musamman na wannan maraicen zai kai mu ƙauyen kotaki da ke karamar da'irar farmai a jihar doso inda za mu haɗu da wata ƙungiyar mata da ke sarrafa man kaɗe da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke yau ne aka buɗa wani babban zaman taro na ƙasa da ƙasa a otawa babban birnin ƙasar kanada kan batun sharar ledodi har izuwa 29 ga wannan watan a cikin wannan babban zaman taron na ƙasa da ƙasa mahalartan na tsammanin cimma wata manufa da za ta kawo ƙarshen gurɓacewar yanayi ta dalilin ledodi wato nan da shekara ta arba'in. kolonel kulbali adamu ɗaya daga cikin mahalarta taron ya mara hilar su ni ƙarin haske. Daga 23 zuwa 29 ga wannan wata na wannan shekara, kwamitin haɗin gwiwa na wakilan gwamnati suna nan da tattaunawa domin tsara wani shiri na ƙasa bisa wanzuwar leda. Manufar wannan taron shine tattara bayanai da kuma fitar da wani tsari nan zuwa ƙarshen shekara. Ledodi suna cikin abubuwan da ake amfani da su, amma kuma suna da illa. Ana samar da fiye da ton miliyan 400 na leda a shekara a fadin duniya. Wannan yawaitar leda yana da illa ga mahalli fiye da kashi 40 cikin 100 na ledodin ana yada su a wata ko kuma a wuni. A Nijar kashi 100 bisa 100 ne. Waɗannan dattin lododi yana da illa ga mahalli ya kamata a ɗauki matakai a cikin gaggawa. A 'yan kwanakin baya-bayan nan ana fuskantar hawan farashin wasu kayayyaki a cikin kasuwannin birnin Yamai. ko me ya kawo wannan tsadar ga ra'ayoyin da wasu masu ciniki da kuma masu sayarwa suka bayyana ma maryam ade kayan miya tumatiri kwanan baya ana sayar da kwandonsa jika shida yanzu ya kai jika goma har jika goma sha uku kayan sai a hankali allah ya kawo mana sauki saboda lokacin zafi ne da yake shigowa duka kayan sun yi tsada gaskiya kaya sun yi tsada sosai komi ya yi tsada a makon da wuce akwai dan dama-dama amma yanzu kai komi ya yi tsada dukkan kayan lambun babu wani karamin kuɗi komi sai karuwa yake Komi ya gaskiya ƙara kuɗi rabin kifi 300 alhali a da dala 100 ne ƙaramin farashi dala 100 ne amma yanzu 300 ne gaskiya komi ya tsada sosai. haka zalika a bangaren kasuwannin dogon dutse ma kudaden abincin sun karu wannan kuma ya danganta da dalilai masu yawa kamar yadda buhari mamman mai sayan arwato sayar da ce maka ya bayyana ma abdulaziz zaɗan yuma da yanzu dai ta tahiya farashin abinci yanzu gaskiya yana da tsada tunda ya haci e sakon shi ya kai jika 33 32 sannan wake ya kai jika 50 har da biyu ma ita dawa ma ga yanzu kudinta sun ma na hatsi tunda za ta iya kai jika 35 buhu namu nan bangaren tiya hatsi tiya shi tun yanzu jika take ita dawa jika da 20 take wake 320 330 to za a doka akwai rishin shi tunda bai wadatu sosai kamar bara ba sannan kuma abin da ya kara mishi tsada da yana yan hito muna daga wani waje haka to amma yanzu sai zan bai bai zakuwa sosai yadda aka so nan bakin namu ɗaya na nan aka amfani da shi ga abun kuma da mana wani waje gabaran suna ne ba ta kyau ba wani waje na aka samu an kaɗan ɗiba da yar dama dama shi ya ƙara haddasa da ya hakan ga matan karamar da'irar fabrigi da ke jihar doso na kawo tasu gudunmawa cikin tattalin arzikin yankin nasu ta hanyar sarrafe-sarrafen cimakar da suke yi inda kungiyar mata waibore gare ke ci gaba da kawo sabon salo cikin ayyukan nasu kamar yadda shugabar kungiyar gambina amadu ta bayyana ma umu umaru irin ci gaban da suke samu Eh, muna yin dage, muna yin dambu. Shi kuskuskin ma abubuwa uku ne muke haɗawa mu sarrafa shi. Muna haɗa hatsi, masara da shinkafa. Akwai dambun wake da muke yi shi ma daban. Akwai wani furoje da ya taɓa zawa ya ba mu horo. Saboda ko ba mu yi dan mu saida ba, muna iya yi a gida domin mu canza wa jama'a abinci. Ko wannan wake da shinkafan ma muna yi. Tsarin da ake ce ma fawo shi da wani tsari suka haɗa hannu su koya mana aikin nan na sarrafa dage da kuskus da beruwa da dambun waken kuma mun samu amfani sosai a cikin shi tun da yanzu a cikin wannan garin ma idan akwai biki mu ake kira mu yi dafuwa a biya mu shaye-shayen miyagun kwayoyi da matasa ke yi a cikin makarantu ya sa wasu shugabanni ɗaukan matakan yaƙi da wannan muguwar tabi'ar ta hanyar wayar da kan 'yan makarantar kan illolin shan miyagun ƙwayoyi musamman ma a birnin kunni inda ƙungiyoyin da ke wawarmaya kan ilimi da horo suka dage don yaƙi da shan miyagun ƙwayoyin a cewar inspector pedagogic ya'o abdu kwalliya ta biya kuɗin sabili ga dai ƙarin hasken da yamma asuman musu arzika tun da shekarar ga ta fara da mun ga wannan al'amari yana ci gaba kuma zai da bibiye da tahiyar makaranta sai duka mutane waɗanda suke da hannuwa cikin tahiyar da lamarin makaranta kowa ya ka iyakan nashi kokari saboda a waye ma yara kai san wannan al'amari daga malaman makaranta 'yan ƙungiya farakulla magabata kowa ya ta kawo nashi kokari kun ga abin da an kai ta yi taro iri da iri da sensibilisation iri da iri alhamdulillahi sai mu ce kwalliya ta fara biya muna ganin abin ko bai kare ba an dai samu ragewar shi kamar yadda kuka ji dai mun bayyana a jiya a cikin labarun wani dan makaranta ya ma malamin shi duka ranar juma'a da ta gabata a wata makaranta ta birnin yamai dan makarantar daidai wannan mummunan aikin an sallame shi kamar yadda mamadu babature shugaban kungiyar uwayen yara 'yan makaranta ya shaida ma habiba ahmed A bangaren mu na kungiyar iyayen ɗalibai ba mu ji daɗin halayyar wannan ɗalibi ba, kuma ina son na sanar da cewa mun tafi makarantar tare da duka hukumomi na ofishin minista da na birnin Yamai da malamai da kungiyar iyayen ɗalibai. Hukumomi sun ɗauki mataki domin tsige ɗalibin a cikin duka wani tsari na makarantar boko. Har yanzu dai polis suna ta neman sa ba su same shi ba. Mu a matsayinmu na iyaye muna wayar da kawuna iyayen ɗalibai bi sau da kafa na gani a cikin wani hali yaro yake zuwa makaranta. A ƙaramar asibitin Shatimari da ke jihar Rifa ana fuskantar ƙarancin adadin matan da ke zuwa asibiti a cewar manyan likitoci cewa da medicine kishi 30 cikin 100 na mata ne kawai ke zuwa awon juna biyu haka zalika wajen awon yara ma matan kalilan ne dalilin da ya sa kenan dr mato hanga ibrahim ya ƙara jan hankulan matan kan mahimmancin zuwa asibiti a gare su da ma yaran nasu a cikin firar su da mamman idrisa zawa mata likita gaskiya muna samun matsala amma mata wanda suke zawa awo a cikin kashin 100 da ya kamata mu samu bai wuce kashi 30 talatin da suke zawa 30 kin nan da suke zawa awo sai kaga duka bai wuce kashi goma ba wanda suke zawa su aihu kamar cikin mace 100 da ya kamata su zo aihuwa a nan likita shatumari misali wancan watan da ya wuce duka ba su wuce mutum tara ba da muka samu ya kamata mazaje eh, su yi ka eh, kwatantawa matansu su yi ka a likita su yi awo in sun zo awo bai tsaya ba sai an zo an aihu a likita tunda akwai cututtuka da yawa na rigakafi saboda yaro ya zo da karhin jiki da a ba su magunguna a yi aihuwa mai kyau cikin yanayi mai kyau burama wanda zai taimaki mata sosai kuma zai taimaki yaran cutar ɗan sankarau na barazana kan al'ummar jihar agadas a sahiyar yau dai likitoci sun yi rajistar mutum 36 da ke ɗauke da cutar a cewar musa hamadu babban likita a likitar gari ana ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don shawo kan al'amarin ga dai ƙarin hasken da ya ma'ani sai karim yanzu haka a makonni na goma sha shida birnin agades yana cikin kararrawa dangance da bayanan da muka samu a cikin gidajen asibitoci daban-daban da ke cikin da'irar birnin agades da wasu cibiyoyi suma da suke cikin birnin agades biyo bayan samun bayanan ne muke iya cewa muna cikin kararrawa saboda idan na ba ku misali a asibitin cma a cikin satin nan an samu mutane 26 da suka kamu sai hr mutane bakwai a bangaren asibitin an samu mutane biyu sai mutane bakwai da muka samu da suka kamu da suka zo mana daga asibitin cirozirin mun kira taron gaggawa tare da abokanin hulɗa masu dafa mana a fannin kiwon lafiya domin ganin waɗanne irin matakai ne muke iya ɗaukawa an samu bullowar cutar farankama a garin balle yara da ke jihar talabere cutar kuma ta yi addabar ƙananan yara inda take saka musu masassara mai zahi da kuma ƙaiƙayin jiki wakilar studio kalangu da ke balle yara ma mata dandakwai ta hira da wasu matan ga kuma abin da suke cewa ‘Yan ƙurajen nan da ke fitowa faran kama ake ce musu, cuta ce mai saurin yaduwa, tana bai wa yara wahala sosai, tana sanya su wata irin masassara, kai ka ce ma tsoro ne yaro ya shi. Yara biyar muka samu wayanda suka kamu da cutar nan, kuma dukkaninsu 'yan gida guda ne. Da masassara abin ya fara musu, sannan na kai su likita, aka yi musu allurai, aka kuma ba mu magani. Ina jiƙa musu ina ba su suna sha. Lallai akwai cutar ƙurajen nan ga yara, kuma tana sanya su masassara har da gudawa. Har nake samu in kai su likita, ƙurajen duka suka fito ga jikinsu. Da muka je likita aka ba mu magani, shine nake jiƙa ina ba su safe da marece. Kenan duka wanda da ya ga yaron shi ya fara yin masassara to ya kokarta ya kai shi likita daga ya je likita za ya ga amfanin yin haka a yanzu sai rahoton na musamman matan ƙauyen kotaki da ke karamar da'irar farmai na ci gaba da sarrafa man kaɗe wanda kuma ta hanyar wannan sana'ar ne suke samun cin gishin kansu umu umaru ta ziyarci matan ga kuma hirar da suka yi tare da hawa yakuba ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar matan da ake ce ma bulanga da loka kyoto irga alfa na koi gako in lokacin kaɗai yayi muna jijibin zuwa kwasar shi ne a daji in muka ɗebe fatar sai yi sauran koyar ita ce muke shanyawa in ta bushe sai a sulalata sai a kuma shanya wannan kwaya da aka samu bayan an sulala ana wanke shi a koma shanyawa in ya bushe sai a swabe a kai mashin in aka samo wannan gari shi ake zubawa a cikin turmi sai a nemo wata karamar taɓarya a yi ta jujjuyawa ana kara 'yan ruwa kaɗan kaɗan sai ya haga hudda mai in man yana ga wuta za ku ga garin ya koma fari shi da ruwan suna rabuwa sai a kwashe wannan man da ya taso sama sai ka samo tukunyarka mai kyau ka zuba ciki ka aza saman wuta sai a yi ta duban shi sai ya yi ta tafasa haka ne mu muke hudda man kaɗe. To a cikin wannan aikin naku ko matan ko taki ko kun samu wani tallafi daga wasu tsarika ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu? Mun samu kungiya da ta bamu tallafi har yanzu ma suna duk bakin kokarinsu tun da shekara duka suna sa mana hannu. Kungiyar ta yi mana babban taimako tunda har da fili ta saya ta gina mana. Nan muke hudda mai can dai muke yin komai da komai. Aikin nan na man kaɗai dai sai dai mu ci alhamdulillahi. Mun samu karuwa tunda garinmu ya je har ƙasar waje albarkacin man kaɗe. kwara ba kwai labuwa bulanga din maga. Wani irin amfani kuka samu a cikin wannan aikin naku na sarrafa bulanga? Wallahi bulanga ta dusu gibobo. Mun samu amfani da yawa amma ba mu tallafin kuɗi da shi muke sayan kaɗan in lokacin shi ya yi, in muka gama kuma sarrafa shi aka sai suwa kuɗin da muke samowa da su muke sayan hatsi masara dan in lokacin hamada ta yi muna taimakawa mu da shi don kal hamada ta damu mutane sai mu sai suwa a farashi mai rangwame tsakaninmu don kal jama'a masu wahala. A halin yanzu kayan aiki ma muka samu albarkacin wannan aikin. To duk mata ina kira ga gaisu da su tashi ga kansu, su san kuma ciwon kansu. Dan in ka dan gwale hannu ba ta gyara ka. In ka sa himma sai ka samu na kanka. Lokacin tara ma wani hannu ya huce. sun wasu da bar maka gani filanai ne Duka duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa na wannan maraicen sai in barku tare da Zainab Abdu ɗauke labaru na sashen zabarmanci. A yi saurare lahiya Allah ba mu alheri. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.